بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسأل بركة منا ساكي وجاء الله سبحانه وتعالى wanda cikin kaddarawarsa da hikimarsa ya space mai albarka wanda muke karatun tarihin manzon Allah zira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda aka sani jiya mun tattauna akan nasabar manzon Allah zira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda muka karanto daga farkon nasaba har zuwa annabi Adam kamar yadda malamin abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi allah ya ji kanshi ya kawo a cikin littafinsa da muke karantawa na muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ashara ma'ana takaitaccen tarihin manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma takaitaccen tarihin sahabbansa guda goma da ya musu bishara da aljanna a lokaci guda ɗaya. bayan mun kawo a wannan nasaba ɗin kuma muka yi bayanin cewa abin da ya fi inganci kan nasabar manzon Allah shine daga kan manzon Allah ɗin zuwa Adinan, kakansa Adinan, wannan baki ɗaya malamai sun yi ittifaki cewa yana da inganci sannan muka faɗi wasu abubuwa guda hudu wanda aka yi ijima'i a kansu a wajen malaman sira na farko an yi ijima'i cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim wannan babu shakka a kansa kowa ya sallama kai sannan kuma abu na biyu da aka yi ijma'i kansa kan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa yana daga cikin zurriyar annabi nuhu wanda kamar yadda Allah yake faɗa wa ja'alna ta humul baqin bayan an yi tufan ruwan tufan wanda ya halakar da duniya baki daya sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa sai muka sanya zurriyar annabi nuhu su ne wanda za su wanzu a bayan ƙasa su za su ci gaba da rayuwa ma'ana sauran mutane sauran mutane da mummunan da kafiran baki ɗaya wanda suka yi rayuwa da annabi nuhu su allah bai wanzar da zurriyarsu ba kowa in ya mutu shi kenan amma annabi nuhu ‘ya'yansa su suka yi ta hayayyafa da jikokinsa har suka cika duniya baki ɗaya to wannan malamai sun yi ijma'i cewa manzon Allah ina daga cikin zuriyar annabi Nuhu saboda eh, ayyan annabi Nuhu su suka wanzu a bayan ƙasa bayan an gama wannan ruwa na tufan sannan kuma muka ce malamai sun yi ijma'i cewa lalle eh, annabi eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin zuriyar Sami bin Nuhu annabi Nuhu yana da ayya guda hudu kamar yadda muka ambata kuma wanda za mu ambata a gain a cikin wani darasin namu daga cikinsu akwai sam shi wannan sam din shi ne mahaifi ko kuma uba na larabawa baki ɗaya kamar yadda za mu yi bayani insha Allah to wannan malamai tun da manzon Allah balarabe ne kaga kenan yana daga cikin tsatson sam bin nuh shi yasa malamai suke yi ijma'i kan cewa shi ma yana daga cikin manzon Allah yana daga tsatson sam bin nuh abu na hudu da malamai suke yi ijma'i a kansa shine cewa manzon Allah yana daga cikin tsatson shis bin adam shisu bin adam daga cikin 'ya'yan annabi adam akwai shis wanda shine kamar bayan wa'annan guda biyu da suka fi shahara kafila da habi wanda ɗaya ya kasu ɗaya wanda kuma duk cikinsu babu wanda zurriyarsa ta wanzu amma shi bin adam ya hayayyafa kuma zuriyarsa sun wanzu wanda yana daga cikin iyayen shi kansa annabi nuhu alaihi salam sannan malam ya kawo mana nasara ɗin har zuwa annabi annabi adam kamar yadda muka faɗa sai dai mun ce abin da ya fi inganci shine zuwa adnan abin da yake sama wasu daga cikin malamai ma irin su imam malik suna ga makruhi ne ma'ana karanta shi saboda babu tabbaci a kai sannan daga cikin abin da malam ya faɗa mana cikin nasaba din ya kawo idris alaihi salam annabi idris shi ma yana daga cikin iyayen manzon Allah kamar yadda malam ya kawo to sai dai wannan magana ce wanda take mai rauni wanda shi kansa ibnu ishaq wanda daga nan ne daga wajensa ne malam ya ciro ita nasabar da ya kawo mana ya yi ishara kan cewa fi ma yaz'umuna bi ma'ana annabi idris shi ma ina cikin iyayen manzon allah a abin da wasu daga cikin malamai suke riyawa amma ba shine tabbatacce ba daga cikin dalilai da suke raunata wannan kauli din na cewa idris yana daga cikin iyayen manzon allah shine yayin da aka yi isra'i da mi'raji da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da manzon allah ya zo a kowace sama ije shi sai annabawa da suke saman nan su yi masa maraba su da ya zo sama ta ɗaya sai annabi adam ya ce masa marhaban bin nabi salih wal ibn salih bi maraba da annabi na gari kuma ɗa na gari saboda annabi adam mahaifin manzon Allah ne haka nan da ya zo shi sama da ibrahim yake shi ma ya ce masa marhaban bin nabi salihi wal ibn salih ma'ana maraba da annabi na gari kuma kuma ɗa na gari saboda shi ma ya tabbata cewa ɗansa ne amma da ya zo shi sama da annabi musa yake sai annabi musa ya ce masa marhaban bin nabiyyi salih wal akhi maraba da annabi na gari sannan kuma dan gari saboda shi annabi Musa ba daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dan uwansa ne saboda shi annabi Musa ya zo shi ne daga sassan Ishaq dan gidan annabi Ibrahim shi kuma manzon Allah ya zo daga sassan Isma'il ɗan gidan annabi Ibrahim dan haka 'ya'yan baffanni ne don haka malamai suka ce da kuma manzo Allah ya zo shi saman da annabi Idris yake wanda ita ce sama ta hudu sai Idris ya ce masa marhaban bin nabi salih wal akhi salih sai ya faɗa masa kamar yadda annabi Musa ya faɗa masa bi ma'ana maraba da annabi na gari kuma ɗan uwa na gari don haka yake ƙara tabbatarwa cewa annabi Idris baya daga cikin silsila eh, silsilar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai su ne abubuwa a takaice wanda muka tattauna a kansu a jiya yau kuma kamar yadda muka alƙawaranta za mu yi bayani ko za mu tattauna kan wasu abubuwa da suke da alaƙa da kakannin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ko kuma tarihin wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu wanda na ga ya dace mu duk da zai zama akwai tsawaitawa amma dai wannan zama ɗin da shi ne da farko a durusun da za su zo a nan gaba ya kamata ne mukaddima mai tsayi akan shi kansa tsotson manzon Allah din sallallahu alaihi saboda a samu fa'ida yadda in mun sa wani littafin ba sai mun ƙara maimaitawa ba to wannan shine farkon abin da zan tattauna a kansa a wannan zama shine awwalu man bana al-ka'ba shin wane ne ya fara gina ya fara gina ɗakin Allah ɗakin Ka'aba da yake Makka saboda yana da alaka da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana da alaƙa da abubuwa da yawa da za mu ji su a cikin sira ɗin tasa shine na ƙarƙarar cewa za mu ɗan tattauna a kai malamai sun tattauna kuma sun yi saɓani kan cewa wane ne ya fara gina wannan ka'aba ɗin shin shine annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ko kuma wani ne ya fara gina ta al'imamun tabari a cikin tafsirinsa wajen tafsirin faɗin Allah wa idh ibrahimu Ibrahim al-qawa'id min wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim a daidai tafsirin wannan aya din Imam Tabari yake yake cewa ikhtalafa ahlu at-ta'wili fi al lati allati ha Ibrahim wa Isma'il min al-bayt Imam Tabari yake cewa malaman tafsiri sun yi ikhtilafi ma'ana sun yi sabani kan wani foundation ne annabi ibrahim ya daga saboda allah ta yace wa id yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il ka ambata musu ya kai manzon allah lokacin da ko ka tuna musu ko ka faɗa musu lokacin da annabi ibrahim da shi da ɗansa isma'il suke daga foundation ɗin ɗakin ka'aba to shine malam ibn jarir tabari imamul mufassirin yake cewa malamai sun yi saɓani kan wani foundation ne wani foundation ne annabi ibrahim da kuma annabi ismail suka ɗaga a wannan lokaci ɗin ahuma ahdatha dhalika am hiya qawa'idu kanat lahu fihima aw qablahuma sai ibnu ibnu jarir yake cewa shin su wannan shi annabi ibrahim da annabi ismail su ne suka fara da wannan foundation ɗin bi ma'ana su suka fara sanya wa ka'aba foundation ko kuma akwai wasu foundation din wanda suka samu sai suka ginin su a kan shi sai yake kawo maganganu wanda zamu kawo su a takaice ah, na farko magana ta farko yake cewa ah, hiya qawa'idu baitin banahu aw kana banahu adam abul bashar bi amri llahi iyahu bidhalika thumma darasa makanuhu wa ta'affa atharuhu بعده حتى بوأه الله إبراهيم حتى بوأه الله إبراهيم عليه السلام yake cewa shi wannan tushe din ko kuma shi wannan foundation din da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba a kansa ya kasance foundation ne na wani daki da Allahu subhanahu wata'ala ya umarci annabi Adam ya gina a kan ƙasa to saboda tafiyar zamani da kuma wucewar karnannuka sai ya zama ya rushe kuma har alamun ɗaki ɗin ya zama ya shafe ba a ganinsa har lokacin da Allah subhanahu ta'ala i bayyana wa annabi Ibrahim wannan wajen wajen da wannan foundation ɗin yake sannan ya gina to a kansa ake magana a cikin wannan aya ɗin ya kawo dalili na hadisi wanda aka rawaito daga Ata ya kawo shi da isnadinsa Ata bin Abi Rabah yake cewa qala Adamu ya Rabb annabi adam yana yake cewa ya ubangiji bayan an saukar da shi ya daga aljanna zuwa kan wannan doron duniya da muke kai sai ke cewa ya rab ya ubangiji inni la asma'u aswatal mala'ika ni fa yanzu bana jin saututtukan mala'ika wanda nake ji wanda yana jin sautukan su lokacin suna tasbihi suna girmama Allah subhanahu wata'ala amma yanzu ya daina ji saboda an sako da shi kasa qala bi khati'atik sai Allah ya ce masa ai hakan ya faru ne saboda kuskure ko kuma zunubi da kai an hana ka cin wani abu a cikin aljanna kuma ka ce walakin bit ila al-ardi sai dai ka sako zuwa ƙasa wabni li baitan ka gina min gida a wannan ko ka gina min daki a wannan kan kasa ɗin sun mahfuf bihi kama ra'aita al-mala'ikata tuhuffu baiti alladhi fi sama sannan kana zagaya wannan ɗaki ɗin kamar yadda ka ga mala'iku suna zage suna zagaya ɗakina na wanda yake sama a saman bakwai akwai ɗakin da ake ce masa baitul izza baitul izza wanda mala'iku dubu saba'in suke zagaya shi kullum wanda in suka zagaya shi ba su ƙara komawa ba har abada kuma kullum sabon mala'iku ne suke wannan zaga wannan ɗaki ɗin shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san iyakan rundunar Allah subhanahu wataala sai shi to imamu at-tabari sai kawo wannan asar din wanda aka rawaito daga Ata bin Abi Rabah wanda yake tabbatar da cewa wannan dakin Ka'aba din Annabi Adam ne ya fara gina shi imamu uh, ibn jarir al-tabari ya ƙara kawo magana ta biyu yake cewa wa qala akharuna bal hiya qawaidu baitin kana Allahu ahbatahu li adama min as-sama'i ila al-ard wannan tushe din ko foundation din da annabi ibrahim yayi gina ka'aba a kansa ya kasance uh, foundation ne na wani gida wanda Allah subhanahu wa ya ya wa annabi adam shi zuwa ƙasa ya tufu bihi kama kana ya tufu bi arshihi fi sama domin yana yin ƙawafi a wannan ɗaki ɗin kamar yadda ya kasance yana yin ƙawafi a gefen al'arshi a can sama sun marfa'ahu ila sama'i ayyamar tufan to yayin da aka samu ruwan tufana wanda ya cinye duniya sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke wannan ɗaki ɗin zuwa sama farafa'a ibrahim da zari bait annabi ibrahim da ya zo kuma sai ya daga tushen wannan gida ɗin ko kuma tushen wannan ɗaki ɗin da haka abin da ake nufi da kawa'id a cikin aya din shine wannan wannan gida da Allah ya wa annabi Adam shi domin yana dawafi a shi ibnu jarir ya kawo hadisi da isnadinsa zuwa abdullahi bin amr ibn al-as Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma ahbata Allah Adam min aljanna lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam daga aljanna قال إني مهبط معك أو منزل معك بيتا يطاف يطاف حوله كما يطاف حول عرشي sai Allah ya ce masa zan saukar da kai kuma zan saukar tare da kai wani gida zan saukar da wani gida tare da kai ko kuma wani ɗaki tare da kai wanda za ana yin tawafi a wajen shi kamar yadda ake yin tawafi a gefen al'arshi wa yusalla indahu sannan kuma ɗakin da za ana yin sallah a wajensa ko ana yin sallah ana fuskantarsa kamar yusalla inda arshi kamar yadda ake yin sallah a wajen al'arshi na a sama kenan falamma kana zamanin tufan yayin da lokacin tufa da ruwan tufan ne ya zo rufi'a sai aka ɗauke wannan ɗaki ɗin da aka saukar daga sama na الأنبياء يحجونه ولا يعلمون makana. sai annabawa sun kasance suna yin aikin hajji zuwa wannan waje ɗin da ɗakin yake amma ba su san haƙiƙanin inda yake ba su dai sun an ce musu su yi hajji zuwa wannan waje din to amma in suka je ba sa iya ganewa a ina ne haƙiƙanin ɗakin yake wanda aka ɗauke din hatta a Allahu Ibrahima wa a'lamahu makanahu har lokacin da Allah ya bayyana wa annabi Adam wajen inda inda ɗakin yake sannan kuma ya sanar da shi ga iyakokin ɗaki ɗin ya yi gina a kai sannan kuma an eh, ibn ya rawaito hadisi daga ata bin abi rabah shi ma daga cikin hadisin yake cewa wa anzalallahu yaqutatan min yaqutati min yaqutil janna sai Allah ya saukar wa annabi adam wata wata yaqutu wani eh, dutse wanda yake na alfarma daga cikin duwatsun alfarma da suke cikin aljanna fakanat ala mawdi'il bait al'an sai aka ajiye wannan dutse din ta alfarma a inda dakin Allah yake a yanzu falam yazal yatufu bihi hatta anzala hatta anzala tufan annabi Adam falam yazal yatufu bihi annabi Adam bai gushe ba yana yin tawafi a wannan a wannan a jikin wannan yakuta din 'ya'yansa bayansa su ma suka ci gaba da wannan ibada ta tawafi a wajen har lokacin da Allah ya saukar da eh, tufan farufi a tilkal yakuta a lokacin ne sai aka ɗauke wannan eh, dutse na alfarma aka tafi da shi eh, gidan aljanna hatta san Allah Ibrahima fa bana har lokacin da sai zama wajen babu wani alama har lokacin da Allah ya aiko da annabi Adam ya ƙara gina ɗakin Allah wanda yake na yanzu falidhalika fadhalika qawlullah wa idh bawwa'na li ibrahima makana al wanda kuma hakan shine tafsirin ayan nan da Allah yake cewa ka faɗa musu lokacin da muka bayyana wa annabi ibrahim wajen da ɗakin allah yake wannan yana nuna cewa ɗakin allah ɗin akwai shi a da tun kafin annabi ibrahim to wannan sune ne maganganu biyu eh, wanda suke karkashin nau'i ko kuma maganar malamai ta biyu magana ta farko kamar yadda muka faɗa annabi adam ne ya fara gina shi da kansa sannan magana ta biyu an saukar da shi ne daga sama a matsayin ɗaki magana ta uku da akwa ya kawo mana shine ke cewa asalin ba ɗaki ba ne wata dutse ce wanda suke ta alfarma aka saukar da ita daga gidan aljanna a shi ne ake yin tsawafi ma'ana shi ake zagayawa a matsayin tsawafi magana ta uku daga cikin maganganu da ibnu jarir ya kawo yake cewa bal kana aqala akharun wasu malamai suke cewa bal kana mawdi'a ربوة حمراء بل كان موضع ربوة حمراء كهيئة القبة sai yake cewa wannan waje ɗin da annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba a kansa ya kasance waje ne wanda yake tudu ne ko kuma ka ce jigawa jigawa haka tudu dai haka wanda yake ja yanda ya yi kama da irin kubba ta masallaci kubba a masallaci shine abin da za ku gan shi a tsakiya kamar daki haka a tsakiyar masallaci to nan shine ake kiransa kubba to wajen kaman haka yake amma ja ne haka ƙasa ce ta taru ta zamar wajen kamar kubba to haka ya zo annabi ibrahim ya zo ya tarar da wannan waje din ibnu kathir yake faɗa mana magana ta hudun yake cewa wa ruya abin ah, abbasin wa ka'b ahbab wa qatada وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام an rawaito daga wa'annan mutanen wanda daga cikin har akwai ibn abbas ah, suke cewa wanda ya fara gina ɗakin ka'aba shine shisu alaihi salam annabi shisu dan gidan annabi adam wanda muka ambace shi cikin kakannin manzon allah ko muka ce malamai sun yi ijma'i cewa annabi ah, manzon allah yana daga ah, cikin tsatsonsa bi ma'ana yana daga cikin kakannin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan su ne maganganu guda hudu wanda ibnu jarir al-tabari da kuma ibnu kathir suka kawo a cikin tafsiransu sai dai daga ƙarshe ibnu kathir yake cewa wa ghalibu man yadhkuru hadha innama ya'khudhuhu min kutubi ahli al-kitab mafi yawan wanda zaka ga ya faɗa maka wa'annan sabanin da aka yi kan waye ne ya fara gina Ka'aba to zaka samu yana ɗaukowa ne daga cikin littafan ahlul kitab wa hiya mimma la yusaddaqu wa la yukadzdzab wanda su kuma abin da yake cikin wannan littafai din na ahlul kitabi suna daga cikin abin da ba a karyatawa sannan kuma ba a gaskatawa wala yu'tamadu alaiha bi mujarradiha sannan kuma ba a dogaro akan abin da yake cikin su saboda kawai an samu abu a cikin su saboda haka manzo Allah ya faɗa mana la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum kada ku gaskata su sannan kada ku karyata su wa amma idza sahha hadithun fi dalika fa ala al-ra's wal ayn sai ibnu kathir yake cewa idan da za mu samu hadisin da ya inganta a kan wannan cewa shi annabi adam din ne ya fara gina wa? ko kuma daga sama aka saukar da shi ko kuma annabi shi ne ya fara gina ginawa to da za mu samu hadisi ingantacce kan wannan to sai mu ɗauka hadisi yana saman kowa to wannan dai shine a takaice kadiyar abin da ya shafi wanda ya fara gina ka'aba yana daga cikin abin da aka rawaito daga ahlul kitab ba a gaskatawa ba kuma a karyata ba dukkan maganganun sun zo ko malaman sira da tarihi sun ambace su cikin littafai qadiyya ta biyu da zamu tattauna kanta shine man sakana albayta qabla isma'il bi ma'ana su wane ne suka zauna a makka inda dakin ka'aba yake kafin qabla ummi isma'il kafin mahaifiyar annabi isma'il ta zo wannan waje din wanda za mu bada tarihin yadda aka yi ta zo ma bi idinillahi ta'ala cikin wannan darasin. to su wane ne suka zauna shin an samu wasu mutane da suka zauna a wannan wajen kafin annabi ibrahim ya kawo mahaifiyar annabi isma'il wannan waje din a wani babban malami al-mutahhir ibn tahir al-maqdisi wanda ya rasu a shekara ta 355 yake kawo a cikin littafinsa mai suna al-bad'u wa tarikh yake cewa qara'tu fi tarjamati at-taura annahu wulida li nuhin samun wa hamun wa yafis yake cewa na karanta a cikin tarjama ta a taura wanda aka tarjama ta zuwa ga yaran larabci na samu cewa annabi nuhu an haifa masa 'ya'ya guda uku sam da kuma ham da yafes wanda shine sunayensu ba'a da ba'da 500 sana bayan bayan shekara 500 na rayuwarsa bayan yi shekara 500 a duniya sai Allah ya bashi wa'annan ayadan wa ammal mutakhallifu anhu al-mukhalifu li amrihi fa huwa ya fa huwa mun yake cewa amma wanda wanda ban faɗa ba cikin wa'annan 'ya'yan nasa wanda ya shahara su hudu ne to wanda ban faɗa din ba wanda kuma shine ya saba wa ya saba umarnin annabi nuhu yayin da yake ce masa kan ma'ana kamar yadda suratu hud ta babu labari da ya ce masa ka zo ka tafi tare da mu ya a cikin jirgin ruwa sai yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yake cewa ai shi zai tafi haukan wani dutse wanda zai kare shi daga wannan ruwa na tufan kuma ya tafi ruwa ya shanye shi ya hallaka to shi wannan wanda ya hallaka sunansa ya bin nuh bin nuh amma su wa'annan guda uku su ne ayan annabi nuh wanda kuma suka tsira tare da shiya wanda suka wanzu a bayan ƙasa wannasu min waladihi thalatha malam yake cewa na karanta a cikin attaura aka yi bayani cewa baki ɗaya mutane sun zo ne daga wa'annan 'ya'yan annabi nuhu guda uku wanda su ne sam da ham da kuma yafis sa'ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ka'ab al-ahbab li ayyi adama kanin naslu umar bin khattab ya taɓa tambayar ka'ab al-ahbar wanda mutum ne wanda ya karanta ya karanta taura ya karanta littafai wa'anda suka gabata na annabawan da suka gabata to sai umar yake tambayarsa yake cewa shin mutane daga tsatsan wanne daga cikin 'ya'yan annabi adam suka zo ne ma'ana 'ya'yan annabi adam da suka shahara kabila da habib to shin mutane mutanen duniya na yanzu 'ya'yan wane ne daga cikinsu shin 'ya'yan ƙabila ne ko kuma 'ya'yan habil shi ne umar yake masa wannan tambayar ƙala laisa li wahidin min huma sai kabul ahbar yake cewa ai ko eh, duk biyan babu ɗaya daga cikinsu wanda ya zama yana da tsatso ya zama wanda yana da 'ya'ya da jikoki dukkansu a tsatsansu bai wanzu ba a bayan ƙasa fa ammal maqtulu faqad daraj shi wannan wanda aka kashe ɗin? ya riga ya tafi tun wancan lokacin tun da dama rikicin nasu kan abin nan ne kan aure ne wannan ya ce wannan ba zai aure yar uwarsa ba wannan ya ce ba zai aure yar uwarsa ba haka nan dai har aka kashe shi kafin ma iya aure shi wanda aka kashe din wa amma qatilu amma shi wannan wanda ya kisa din fa halaka nasluhu fi fi tufan ƴaƴansa bayan ya ya kashe dan uwan nasa ya yi ƴaƴa to wannan 'ya'yan nasa sun zama suna daga cikin wanda suka hallaka a lokacin da aka yi ruwan tufana ba su wanzu ba su ma wannan su min bani nuhi don haka baki ɗaya mutane sun zo ne daga ƴaƴan annabi nuhu ne mu dinnan baki ɗayan mu ƴaƴan annabi nuhu ne wa nuhun min bani shis bin adam shi kuma annabi nuhu eh, ɗa ne ko kuma ina daga cikin jikokin shis ɗan adam ina daga cikin jikokin shi ɗan adam da haka kenan kabila da habila duk ƴaƴansu ba su wanzu ba babu wani wanda zai ce yanzu kakansa shine qabil ko kuma kakansa shine habil da hamul aljanuba wa minhu sudan sai eh, ka'ab al-ahbar yake cewa dan haka bayan an yi tufan sai ƴaƴan annabi eh, eh, annabi nuhu suka fantsama cikin duniya ham wannan ham bin nuh din shi sai ya yankin abin nan yankin kudu wanda daga tsatsan sani aka samu baƙaƙen fata mu kenan wa sakana yafis shimal shi kuma yafis daga cikin yana na nuh guda uku sai ya zauna a arewacin duniya wa minhu shuqran wanda daga gare shi ne daga tsatsan sani aka sami ashuqran mutane masu golden gashi gashin su za a gan shi abin nan Eh, mai haske din nan to irin wa'annan kamar turawa kenan turawa da mutanen rasha da sauransu eh, wasaka da samun wasa al'ardi wa minhu al'arab wa faris sai yake cewa shi kuma sam bin nuh sam daga cikin ya annabi nuh sai ya zauna a tsakiyar ƙasa a tsakiyar ƙasa ma'ana eh, kamar yadda ake cewa gabas ta tsakiya sai ya zauna a wannan yanki din wanda daga tsatsonsa ne aka samu larabawa da kuma mutanen farisa wata farraka to wannan ne abin da shi wannan babban malami din ya kawo a cikin wannan littafi nasa da na ambata to a wannan lokacin ne bayan sun yaƙun nan sai ya zama tafarraka fi abna'uhu ahfaduhu shi sam bin nuh wanda ya zauna a tsakiyar duniya a gabas ta tsakiya sai 'ya'yansa shi ma suka yi ta fantsama suka rarrabu fanazara imlaq daga cikin ƴaƴansa ina nufin ya'yansa da jikokinsa to daga cikin jikokinsa akwai wanda ake ce masa imlaq bin lawid bin sam bin nuh sai wannan mutumin din ya zauna a kinafal haram wa bisra wa sham eh, abinda ƴaƴansa da tsatsansa sai suka zauna a eh, wajen da ake ake kiransa alharam bi ma'ana inda makka take yanzu wasu daga cikin ƴaƴansa sun zauna a nan wasu kuma daga cikin ƴaƴan nasa shi imlaq suka yi layin misra wasu daga cikin 'ya'yansa kuma suka yi layin sham wa huwa abul amalika shi wannan imlaq bin lawid bin sam bin nuh shine mahaifin ko kuma shine uban amalika wanda ake ce musu amalika tafarraqat minhum aljababira wanda daga su ne aka samu duk wasu masu taurin kai masu dagawa kan ƙasa da wal'uta da kuma azzalimai dukkansu kusan daga karkashin sa karkashin ah, sa suka fito alladina kanu bi ardi sham wa'anda suka zauna a ah, abin a garin sham aljababira wa uta alladina sakanu bi ardi sham ma'ana wa'annan mutane din masu karfi masu jarunta sannan kuma masu ah, masu ne. Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin 'ya'yansa su ne suka zauna a garin sham wanda lokacin da allah ya cewa yahudawa su shiga cikin palestine suka ce inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha inna fiha qauman jabbarina a cikin ta akwai a cikin garin palestine ita ce sham ko kuma ita palestine juzi'i ne na sham yanzu an ce sham a tarihi ana nufin kasashe guda hudu a yanzu kasashen guda hudu da suka haɗa sham ita ce kasar falastin da kasar lubnan da kuma kasar syria da kuma kasar jordan wannan kasashe guda hudun in an ce sham ana nufin su baki ɗaya to lokacin da allah ya umarci yahudawa kan su shiga garin falastin inda baitul maqdis yake sai suka ce ba za su shiga ba akwai wasu mutane masu taurin kai masu jarumta wanda ba za su iya a fito na fito da su ba suka ƙi shiga to su wa'annan jababira din wanda suke sha wanda ana ce musu kana'aniyun su wa'annan sun tsatso ne na shi wannan mutumin inda ake kiransa imla bin lawis wa minhum fara'inatu misr haka nan fir'aunoni na misra su ma tsatso ne na wannan mutumin inda ake kira haka hakanan wa minhum muluku farisa wa khurasan wa ul mashriq هكذا شو غبني كوكما سرا كنا خراسان لكما فارس دسورا وأن غرور على سكيلاي دو سنزوري كرقشن شي ونم متميدا تو المهم أبن دي سانا كاو ونم سبيل يا شهر أتكين لتفن تاريه تيوا أشهر أن أشهر من يذكر في كتب التاريخ في من سكن مكة من الأقوام قبل أم إسماعيل هم العمالقة سبيل ما في ya shahara a cikin littafin tarihi wanda suka zauna a makka kafin annabi ibrahim ya kawo mahaifiyar annabi ismail su ne wannan amalika abin to shine na kawo muku a takaice tarihin yadda suka zo su wannan waje din bayan an yi gufana ne kakansu sam bin nuh shine ya zo gabas ta tsakiya da ya zauna sai 'ya'yansa suka a bazu to daga cikin 'ya'yan nasa jikokin jikokinsa a cikin shi ne aka samu waɗanda suka zauna a cikin garin makka sannan wa yuzkaru annahum sakanu makkata ma sha Allah an kunuha, sun dayya'u hurmatal bait sannan malaman tarihi suna faɗan cewa sun zauna a makka su wa'annan mutane ɗin wanda ake ce musu amalika tsawon lokacin da Allah ya so su zauna bayan wani lokacin sun mabayya'u hurmatal bait sai suka اكيتا آه، الفرمر لكن الله واستحل فيه امورا عظاما سكي تقرنا سكي تحلتا وكنس ابوها وانت سكي انهنا ينسع والنوجي سكي تقرنا فقال آه، فقام احدهم وهو عموق آه، فيهم خطيبا فقال يا قوم أبقوا على انفسكم فقد رايتم وسمعتم من هلك من صدر الامم قبلكم قوم هود وصالح وشعيب فلا تغفلوا yake sai wani mutum daga cikinsu mai hankali ya tashi yake musu wa'azi yake cewa ya ku mutane ku fatina shin kun ga lalle kun gani kun ga kuma kun ji abin da ya faru ga al'ummu wanda suka saba wa Allah subhanahu ta'ala irin mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da kuma mutanen annabi shu'aib na ka kada ku gafala ku yi ta saban Allah a wajen ɗakinsa fala tastakhiffu bi haramillah wa mawdi'a baitihi kada ku rena ku ku kimanta haramin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya karrama shi musamman ɗakinsa kada ku raina wannan ko ku yi ta zaɓin Allah a wannan wajen wa iyyakum zulma wal ilhada ina ina horar ku da yin zalunci kada ku na yin zalunci da kuma kaucewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu ma sakanahu ahadun fa zalama fihi wa alhad illa qata'a Allah dadirahum wasta'sala sha'fatahum sai ke ce musu babu wanda ya zauna a wannan waje inda kuke na ɗakin Allah kuma iza ya yi zalunci a cikinsa ya saba wa Allah a cikinsa ba sai sai Allah subhanahu ta'ala ya ɓuɓɓige shi sannan Allah ya hallaka shi baki ɗayansa ya hallaka shi falam yaqbalu minhu hadhihi nasiha ma tamadau fi halakati a halakati sai ba su karɓi wannan nasihar da ya musu ba suka ci gaba da zalunci da yin zinace zinace da kuma sauran manyan laifuka hatta salabahum Allah ni'ama bi habsil matar anhum har sai da Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke musu ni'imar da suke cikinta ta hanyar ya rike ruwa aka ƙi ruwa a wannan layin makan baki ɗaya wa tasliqul jadba alaihim Allah ya sallaba musu ah, aljadib wanda shine fari Allah ya sanya musu fari fakanu yukuruna zilla bi makkata wa yubi'una ma har sai da ya zama suna wannan yukuruna zilla suna ba da hayar a azil inuwa inuwar gidanka idan mutum ya zo wucewa ya zauna yana hutawa sai ka nemi kuɗi sai ka nemi kuɗi a wajensa saboda sun shiga cikin talauci babu abinci sai ya zama har suna yin wannan tsabar matsi da suka shiga wai bi'unal ma har sai da ya zama ruwan sha wannan in ka tambaya ba za ka samu ba sai dai in ka saya fa akhrajahum Allah min makka a wannan lokacin sai Allah ya fidda su a cikin makka sun saqahum Allah bil jadbi hatta dakhalu bilad al yaman Allah ya ta tura su ya tunkuda su da wannan fari din duk inda suka koma sai fari ya sauka a wajen har sai da Allah ya sa suka koma can garin sha hatta dakhalu bilad al yaman fatafarraqu wa halaku yayin da suka shiga garin yaman sai suka wawwaso sannan kuma duk suka hallaka saboda uh, ya zama ukuba gare su kan abin da suka yi a wajen ɗakin allah subhanahu wata'ala shi yasa yana daga cikin uh, abubuwa masu hatsari sosai mutum ya ji shi ɗakin allah ko allah ya maka arzikin zuwa umara ko aikin hajji sannan kuma ka zo kana sabon allah a wannan waje din yin sabon allah a wannan wajen ya fi yin sabon allah a ko'ina uh, a bayan ƙasa sannan ah, wannan kenan wannan ita ce kissar su wa'annan mutane din da suka zauna suka fara zama a wannan waje ah, a makka inda ɗakin ka'aba yake a yanzu sannan ah, kisa ta biyu ita ce kissatu ibrahim wa sara mun sani cewa annabi ibrahim shine mijin hajar wanda ita ce mahaifiyar annabi isma'il wanda kuma ita ce ta fara kafa garin makka wanda take ta yanzu wanda tun lokacin da ta kafa garin makka nan har yanzu makka bata taba zama babu mutane a cikin ta ba amma bayan su nan amali din sun zauna an samu lokaci mai yawa wanda babu kowa a garin makka har gidajensu da suka yi da mazaunansu duk ya zama ya tafi iska ta tafi da shi ga ruwan sama da sauransu to yana da kyau mu bada kissar shi annabi ibrahim da yadda ya sami ita kanta na hajar imam bukhari da muslim sun rawaito a cikin littafan su ingantattu daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa lam yakzib ibrahim alayhi salam illa thalatha kadhabatin manzo Allah suna da amincin Allah su tabbata gare shi yake ba labari yake ba wa sa labari yake cewa annabi a annabi ibrahim bai taba faɗan magana mai harshen damu ba lam yakzib ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadhabat annabi ibrahim bai taba faɗan magana mai harshen damo ba a rayuwarsa sai sau isintaini min hunna fi dati Allah azza wa bi daga cikin wannan magana mai harshen damo din ta kasance ne a al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duk da kan ba ana nufin karya amma a haƙƙin annabi ibrahim ba za mu fassara ta da karya ba na farko daga cikin su qawluhu inni saqim sai manzo Allah yace magana mai harshen damu ta farko da annabi Ibrahim ya faɗa ita ce faɗin sa inni saqim lokacin da mahaifinsa ya umarce shi kan cewa ya tashi su je su wajen bauta lokacin yana sassaƙa gumaka sai ya ce masa inni saqim ai bani da lafiya kuma bayan lokacin yana da lafiya din to amma malamai suka fassara abin da yake nufi ba shi da lafiya bi ma'ana in ya je wannan wajen zai iya yin rashin lafiya ko kuma ai zai iya yin rashin lafiya a nan gaba saboda ismu alfa'il shi yana daukan wannan abu ko dai yufidu alhal wal istiqbal yufidu alhal wal istiqbal duk ismul fa'il wanda saqim din ismul fa'il ne a larabci yana fa'idantar da aikin zai faru yanzu ko kuma a nan gaba to in mutum ya ce zan yi rashin lafiya wannan bai yi karya ba saboda Allah ya jarrabe mu kuma ya jarrabe mu da irin rashin lafiya kala kala sannan wasu malamai suka ce inni saqim abin da yake nufi ma'ana ni zan mutu wanda mutuwa ita ce babbar rashin lafiya a rayuwar mutane na'am sai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qawluhu da kuma fadin sa bal kabiru kabiruhum lokacin da suka dawo suka tarda ya kakkarya gumakansu suka tambaye shi wane ne ya aikata haka sai ce ai babban su ne ya aikata bal fa'alahu kabiruhum babban su ne ya aikata to wannan shine magana ta biyu mai harshen damo da annabi Ibrahim ya taba faɗa wa sannan manzo Allah ya ce magana ta uku ita kuma baina huwa zata yaumin wasara wata rana annabi ibrahim din shi da matarsa sara suna tare id ata ala jabbari min aljababira sai annabi ibrahim suka zo garin wani azzalimin sarki daga cikin azzalimai faqila lahu sai aka ce da shi inna ha inna ha huna rajulan ma'ahum ra'a min ahsanin nas sai mutane suka je suka sami wannan sarki din suka ce masa ga wani mutum ya zo garin nan yana tare da wata mata mai tsananin kyawu wanda ta fi kowa kyawu fa arsala ilaihi fa sa'alahu anha sai wannan sarkin ya aika wa annabi ibrahim yake tambaya yake tambayar sa kanta fa qala man hadi yake tambayar ta yake tambayar sa wace ce wannan matar da take tare da kai qala ukhti sai annabi ibrahim ya ce yar uwata ce Ta haka wani ita ce magana ta biyu ai ta uku mai harshen damu da annabi ibrahim ya faɗa yana nufin yar uwarsa ce a cikin addinin musulunci saboda lokacin babu wanda imani da Allah in ba shi ba da kuma ita da kuma ɗan uwansa annabi Lot ah, fa'ata sarata ƙara ya sara laysa ala wajhi al-ardi mu'minun wa ghayraki sai annabi Ibrahim ya zo ya sami matarsa Sara yake ce mata ah, a doron ƙasa ɗinnan babu wanda yake mummuni in ba ni ba in ba ke ba wa inna hadha sa'alani fa akhbartuhu annaki ukhti wannan sarkin ya tambaye ni akan ki sai na bashi labarin cewa ke yar uwata ce fala takdhibini aw fala tukadhibini kada ki karyata ni idan ya tambaye ki ke wace ce dina ki ce masa yar uwata ce saboda ke yar uwata ce a musulunci fa arsala ilaiha sai wannan sarki din ya aika a zo da sara matar annabi ibrahim falamma dakhalat alayhi dhahaba yatanawaluha bi yadihi fa ukhidha yayin da ta shiga wajensa sai ya zo zai kama hannunta sai Allah subhanahu ta'ala ya kame hannunsa hannunsa ya kasa kai bayan ya ji an kame hannunsa kuma da karfi faqala ud'i Allah li wala adurraki sai wannan sarkin ya ce ke roƙa min Allah ya sake min hannuna inda kika yi hakan ba zan cutar da ke ba fada'at Allah fa utliq sai ta roƙi Allah Allah ya saka masa wannan hannu sun matana walaha a thaliyata sannan ya ƙara beka hannunsa zai janyo ta sai fa'uhi fa'ukhida mislaha au ashad sai aka ƙara ƙamewa wannan hannun nasa kamar na farko ko kuma ma ƙamewa wanda ta fi ta farko din tsanani da ud'i laha li wala gurruki, sai ike ce mata ki roƙa min Allah inda kika roƙa min Allah iyaye mini to ba zan cutar da ke ba fa da'at fa utliqa sai ta roki Allah sai aka sake masa wannan hannun nasa fa da'a ba'da hajabatihi fa qala innakum lam ta'tuni bi insan sai ya kira ɗaya daga cikin masu gadin sa ice ba ku kawo mutum ba innama ataitumuni bi shaytan kun kawo mun shaytani ne duk inda na kusance shi sai a zama wani abu ya same ni fa akhdimha hajar sai sarkin na ya ce wannan mai gadin nasa ka ɗauki hajara ka sanya ta a matsayin khadimansa bi ma'ana ka ba ta a hajara a matsayin mai mata hidima su tafi su bar min gari fa'atathu wa huwa qa'ibun yusalli to sai sara ta dawo wajen annabi ibrahim bayan sun fito daga wajen wannan sarki din sai ta sami annabi ibrahim yana tsaye yana sallah fa'auma a biyadihi mahya sai ya yi mata nuni da hannunsa menene ya faru yake tambayar ta menene ya faru qalat sai take ce masa raddallahu kaidal kafir ai Allah ya maida kaidin wannan kafirin sarki din awil fajir ko kuma fajirin sarki fi nahrihi zuwa cikin shi wa akhdama hajara sannan kuma ya bani kyautar hajara a matsayin khadima gare ni to wannan shine asalin samowa hajar da kuma kasancewata tare da annabi ibrahim da kuma matarsa sara bayan wannan lokaci din kamar yadda wasu daga cikin ah, nusus suka nuna sai saran ta bawa annabi ibrahim wannan mata din yayin da ta ga ta daɗe ba ta haihu ba ta daɗe har girma har fara tsufa allah bai ba ta haihuwa ba sai ta ba da kyautar ita hajar da annabi ibrahim ta iyo allah ya ba su ɗa saboda bai kamata a ce ah, yana annabi kuma bai samu tsaso ba to da ta bata kyautarsa kyautar hajar sai Allah subhanahu ta'ala ya ba su da wanda shine annabi Isma'il bayan Allah ya ba su wannan ɗaɗin kamar yadda shi ma ibnu al-imam bukhari ya fidda a cikin ingantaccen littafinsa da sanadinsa har zuwa ibnu abbas yake ba mu labarin yadda abin da ya faru wanda ya sabbaba annabi ibrahim ya ɗauki ita sara ya tafi da eh, ya dauki ita hajar ya tafi da ita zuwa inda dakin ka'aba yake a yanzu wanda za mu karanta hadisin a takaice insha Allah ta'ala shi ma domin ya zama an samu fa'ida ibn al-imam bukhari yake cewa daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa awwala mattakhadha an-nisa'u al-mintaqa min qibali ummi isma'il farkon daurin ah, gindi ma'ana wanda ta fara amfani ko ta fara daura ɗaurin gindi a cikin wannan a cikin mutane baki ɗaya ita ce mahaifiyar annabi isma'il almintab shine abin da ake ɗaurawa mutum ya ɗaura a gindinsa haka ko ɗan kwali ko kuma zani ko wani ne wannan da ana kiransa almintab to farkon wanda ya fara amfani da wannan mintab ɗin ita ce ummuna ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il اتخذت منطقا لتعفي aw li tu'affiya atharaha ala sara ta ta yi amfani da wannan daurin gindi din saboda tabbatar da ta kwanta ga ita sara menene ya faru al-imam ibn al-jawzi yake faɗa a cikin littafin sa kashful mushkil min hadith sahihai yake cewa sababu dalika anna al-walada kana abba ala sara sababin wannan kissa din shine ita sara matar annabi ibrahim a haihuwa ta yi mata jinkiri bata zo mata da wuri ba fawahabat hajara da ibrahim sai ta bawa sai ta bawa annabi ibrahim bai wata hajar a matsayin ta zama masa mata ta zama mata gare shi falamma ruziqa minha isma'il gharat yayin da Allah iba ya azurta ita hajara da haihuwar annabi Ismail sai ita Sara kuma kishi ya kama ta wa qalat la tusakinini fi balad sai ta ce mata kada ki sake ki zauna da ni a gari guda daya in ka zauna za ta iya cutar da ita fakanat hajar sai hajar ta kasance taqsudu an an tukhfiya nafsaha an sarata ko kuma kusudu an takfa ala sarata sai ita wannan hajar din ta kasance tana ɓuya ta bar gidan da suke kuma ta kasance tana ɓuya duk inda ta bi sai tana abin nan fadda sawunta yadda sara ba za ta ga alamar sawunta ba ta gane ita tana wannan garin wata kadatil mintaqa a wannan lokacin ne ta sami almintaq daurin gindi take daurawa ثم Ibrahim wa إبراهيم wa huwa radi daga baya kuma annabi ibrahim ya ɗauke ta tare da ɗanta wanda yake shan nono a wannan lokaci ɗin ya tafi da su ya har zuwa inda ka'aba take a yanzu to wannan shine asalin ita wannan kissa din maja a biha ibrahim wa bibniha isma'il wa hiya turdi'uhu sai jabi ibrahim da ya ga abin haka ne sai ya ɗauke ta ita ta wannan hajar ɗin da umarnin Allah subhanahu ta'ala saboda ita sara mace ce wanda take na farko ne ita ce ta fara yin imani da annabi ibrahim dan haka mace ce mai kima a wajen Allah subhanahu ta'ala saboda Allah ya ƙara faranta masa ya ƙara faranta mata saboda imani da ta yi kuma mace ce mai da'a ga Allah subhanahu ta'ala sai mata wannan karamcin na ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauke ita hajar daga garin da suke ikai ta wannan waje inda Ka'aba take a yanzu to sai ya ɗauki hajar da ɗanta Ismail lokacin yana yana shan mama yana shan nono hatta wada'aha hatta wada'ahu ma inda albayti inda dauhatin har sai da ya ajiye su a inda ɗakin ka'aba yake a yanzu inda dauhatin karkashin wata babbar bishiya wasu daga cikin malamai kamar ibn hajar da sauran malamai suke faɗa suke cewa allah ya saukar da bura allah ya saukar da wannan dabba da aka yi isra'i da mi'raji da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da a kanta ne annabi ibrahim ya ɗauko hajar da kuma ɗanta annabi isma'il ya kawo su garin makka to sai annabi ibrahim ya ajiye su a wannan a gindin wata bishiya fauka zamzama fi a'la almasjid wanda take daidai inda aka tona a abin rijiyar zamzam walaysa bi makkata yawma idin ahadun a wannan lokacin a makka babu kowa وليس بها ماء سنن كما باب ونروى مكة باب وجن ديكي ببقى sai Annabi Ibrahim ya ajiye su a wannan wajen. wa wada'a indahu ma jiraban fihi tamrun sannan ya ajiye wani mazubi wanda a cikin shi akwai dabinai wa siqa'an fihi ma'un ya ajiye musu abin nan mazubin ruwa wanda yake da ruwa a cikin sun maƙafa ibrahim muntaliqan sai annabi ibrahim yana ajiye su sai ya juya saboda allah subhanahu ne masa umarni da haka ba zai ma tsaya ba saboda kansu ba shi tausayi fatabi'athu ummu isma'il da ya juya zai tafi sai umu isma'il ta bi shi faƙalar taksi da shi ya ibrahim ya ke ibrahim ayyanta ta zahabu wata turukuna ina za ka tafi ka bar mu haka a ina ta zahabu wata turukuna bi hadal wadi ina za ka tafi ka bar mu a wannan waje din a wannan kwari din alladhi laysa fihi insun wala shay wanda babu mutum babu mai ɗebe kewa babu komi a wannan waje din faqalat lahu dhalika miraran mai bai tama ta ta masa shi kuma baya kulata ko juyewa baya yin ya kalle ta wa ja'ala la yaltafitu ilaiha baya juyewa gareta ina ci gaba da tafiya fa qalat lahu tace da shi Allahu amaraka bi hada shin Allah ne ya umarce ka ka yi mana haka ka ajiye mu a wannan jeji din qala na'am sai ce eh lalle Allah ne ya umarce ni na ajiye ku a wannan waje din qalat sai take ce masa idan la yudayyi'una to in dai har Allah ne ya umarce ka lalle Allah ba zai tozartar da mu ba sun ma raja'at sai ita ma ta dawo ta zo wajen ɗanta فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه سي أن إبراهيم يتفي حسي لإزو ونوجد أكي قرنس الثانية عند سو ممن إسماعيل بات إيا هنغوشي استقبل بوجهه البيت سي جويو يكي يفس كنتي عند لكن كعبة يكي ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه sai ya yi addu'a da wannan kalmomi ɗin ya ɗaga hannunsa yake cewa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram ya Allah na ajiye wani yanki na zurriyata a wajen da a kwarin da babu tsirrai a wajen a daidai inda ɗakinka yake wanda yake mai daraja hatta balaga yashkurun har sai da ya kai inda Allah ya bamu labari cikin surat Ibrahim ah, ya shukurun وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء sai ummu isma'il mahaifiyar annabi isma'il ta ci gaba da shayar da ɗanta kuma tana shan wannan ruwan da ya bar musu da sauran abinci da ya bar musu hatta idan nafida ma fi siqa har lokacin da abin da yake cikin wannan mazubin ruwa din ya ƙare wa atishat wa atishat nuha sai ya zama kishin ya kama ta kuma kishin ya kama ɗan nan nata wa ja'alat tanzuru ilayhi yatalawwa sai ta zama tana sa yana ta yana talayi kaman zai kaman zai rasu au qala yatalabbab ko kuma mai ruwa da haka yace yatalabbab wanda duk ma'anar su daya ma'ana yana ta girgizawa haka yana talawwa yana birge ma kaman zai rasu saboda kishin ruwa fantalaqat karahiyata an tanzura ilayhi sai ta tafi saboda tana kyamarta ga ɗanta ina cikin halin nan wanda zai iya ma mutuwa fa wajadati safa aqraba jabalin fil ardi yaliha sai ta sami dutsen safa wanda ake yin safa da murwa a wajen shi sai ta same shi shine dutsen da ya fi kusa da ita a wannan wajen faqamat alaihi sai ta je ta hau kansa sun mastaqbalat alwadiya ta fuskanci wannan wadi din kwarin da yake bayan shi dutsen dutsen safa tanzu hal tara ahadan falam tara ahadan tana ta dudubawa ko za ta ga wani wanda zai taimaka musu da ruwa amma ba ta ga kowa ba فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها sai yake cewa sai ta sauko daga kan dutsen safatin da bata ga kowa ba har sai da ta je ta a ƙasan kwarin da yake ƙarƙashin safa sai ta ɗan ɗaga abin rigarta sun masa'ad ta yi gudu sa'ayar insani majhud irin gudu da mutumin da ya gaji yake yi bi ma'ana gudu ba mai yawa sosai ba hatta jawazatil wadi har sai da ta tsallake ko kuma har sai da ta ƙetare wannan kwari inda yake tsakanin safa da marwa sun atat marwata ta zo inda dutsen marwa yake faqamat alaiha ta tsaya akan wannan dutse din wa nazarat hal tara ahadin falam tara ahadan ta yi ta dubawa ko za ta ga wani mutum amma dai bata ga kowa ba fa fa'alat dhalika sab'a marrat ta yi wannan kai kawo din har sau bakwai qala abbas sai ibn abbas yake ba mu labari yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhalika sa'yun nas bainahuma to wannan daga shine sa'ayin da mutane suke yi kai kawo tsakanin safa da marwa ya samu asali ita ce ta fara sai Allah ya zama da shi a matsayin ibada daga wannan lokaci din falamma ashrafat ala marwati sami'at sautan bayan ta gama na bakwai ta kai na bakwai wanda shine na ƙarshe ta hau kan dutsen marwa sai ta ji wani sauti sai ta ji motsi faƙalat sa sai take cewa kanta saurara imana take ba kanta umarni ta saurara ta ɗan nutsu sun mata samma'at ta nemi jin abin da yake faruwa ta nutsu fa sami'at aidan sai ta ƙara jin wannan sauti ɗin faƙalat qad asma'ta in kana indaka ghiyasun in dai akwai abin da zaka iya taimaka mana ya kai mai wannan motsi din to lalle mun ji ka mun ji alamar zuwanka fa'ida hiya bil malaki inda mawdi zamzam sai kawai tana saƙowa sai ta ga mala'ika a daidai inda rijiyar zamzam take fa bahatha bi bihi sai mala'ika ɗin ya to tonawa da ƙafarsa aw qala bi janahihi ko kuma ya tona wajen da abin nan din shi da makafakinsa hatta zahara ma har sai da ruwa ya bayyana فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا سي sai a ما هي في annabi ismail hajar sai ta zama tana ta tsukewa ruwa din tana ta masa hau tana ta kewaye shi saboda kar ya malale wa ja'alat min ma fi siqaiha tai ta iban wannan ruwa din a cikin mazubin ruwan nan nata saboda tana tsoron kar ya kar ya kafe wa huwa yafuru ba'da ma taghrif amma ko kuma huwa yahuru ko yafuru ba'da ma taghrif duk lokacin da ta iba sai ya ƙara fitowa ko kuma duk lokacin da ta iba sai ya kara yin ƙasa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamu allah umma isma'il law tarakat zamzama aw qala law lam taghriq min al-ma'i lakanat zamzam 'aynan ma'ina manzo Allah yake cewa Allah ya ji kan mahaifiyar annabi isma'il da a ce ta bar zamzam bata yi masa iyaka ba bata zazzagaye shi haka ba saboda tsoron kare malale to da zamzam ya zama ayin ya zama idanuwar ruwa mai malala bi ma'ana da zamzam ya zama idanuwar ruwa ce ba a matsayin rijiya ba to amma da ta ya shi haka kuma ta yi ta iba saboda tana tsoron karewarsa sai ya zama Allah subhanahu ta'ala ya mai da shi a matsayin rijiya wanda sai ka sa abu ka ebo amma da ta bar shi da yi ta malala a ƙarƙashin wannan ne malamai suke turowa wata fa'ida suke cewa shi yasa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa ni'ima to sai yake ta yake ta tsarewa wannan ni'iman shi da kansa ko shi da iyalinsa kadai to Allah Allah subhanahu wata'ala zai takaita masa wannan ni'ima din kuma ba za ta yawaita ba amma in Allah ya maka ni'ima sai kake ta sakanta ka ba wannan kake ta bada ita kake ta barta take malala zuwa ɗan uwa da kuma abokan arziki da sauran mummunai to wannan ce Allah subhanahu wata'ala zai ta ƙara ta ba za kuma ta yanke ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu labarin eh, labarin wannan ibnu abbas ya ci gaba da cewa qala fa sharibat wa arda'at waladaha sai ta sha wannan ruwa din sannan kuma ta shayar da ɗanta eh, fa qala al eh, malak sai wannan mala'ika yake ce musu la ta khafu dhai'ata kada ku ji tsoron tozarta a wannan wajen fa ina hahuna baitallahi saboda a wannan wajen akwai ɗakin Allah yabni hadal gulamu wa abuhu wanda mahaifin wanda wannan yaron ɗan ƙarami da kuma mahaifinsa su ne su gina shi wa inna Allah la yudayyi'u ahlahu kuma Allah baya tozarta ma'abota wannan ɗakin Allah ɗin masu bin sa ko kuma masu yin ibada a sa ko kuma mazauna wajen wa kana albayt murtafi'an min al-ardi karabiya a wannan lokaci ɗan ɗakin Allah ina matsayin kamar wani yar jigawa ce mai tudu bi ma'ana dan tudu ne a wannan waje din babu shi ya a gine ta'tihi suyulu fa ta'khudhu an yaminihi wa shimalihi tudu ne wanda abin nan ambaliyar ruwa take zuwa masa daga gefen sa daga hagunsa ta yi ta yi ta ibansa kamar yadda ruwa ina tafiya a jikin tudu za ka ga yana abin nan yana karewa فكانت kadalika hatta marrat bihim rufqatun min جرهم sai ya zama ummu isma'il ta zauna a wannan wajen har wani lokaci wanda wasu jama'a daga wata kabila da ake kiranta jurhum wanda za mu ba da tarihin ta a gobe bi izinillah suke suka zo suka wuce daga wannan waje din au ahlu baitin min jurhum ko kuma wani famili daga ita wannan kabila na jurhum suka zo muqbilina min min tariqi kada wanda suka zo daga hanyar kada wanda hanyar ce sananniya a maka har yanzu tana nan makkata farau أسفل مكة sai طائرا sauka a سوقاء bayan garin makka sai suka ga wani tsuntsu yana ta shewagi yana ta shawagi faƙalu inna hada ta'ira la alama sai suka ce ai wannan lalle wannan tsuntsu din yana zazzagayawa ne akan ruwa bi ma'ana ina shawagi ne akan ruwa la ahduna bi wadi wa ma fihi ma saboda yadda muka san wannan wajen babu ruwa a wannan waje din to ta aka samu ruwa a wannan wajen fa arsalu jariyan aw jariyai sai suka aiki sai suka aika dan aiki ko kuma yan aiki guda biyu domin su gano musu abin da yake faruwa fa idahum bil ma'i suna zuwa kai sai suka sai suka tadda ruwa yana ta bubbuga faraja'u fa akhbaruhum bil ma' fa aqbalu sai suka koma suka bawa wa'annan eh, ayari din na jurhum cewa akwai ruwa a wannan waje din wa ummu isma'il inda al ma'i ita kuma ummu isma'il tana zaune a wannan wajen ruwa din faƙalu da suka zo sai suka ce a ta'adani na lana an nan zina indaki shin zaki mana izini mu zauna a wannan wajen naki faƙal na sai ta ce eh zan muku izini ku zauna ba damuwa walakin la haqqa lakum fil ma amma baku da haƙƙi na mamayewa wannan ruwa da ruwa na wani. za ku iya amfani da shi amma haƙƙi wani ya ce na ne wannan ba zai zama gare ku ba قال ابن عباس ابن عباس يكتب قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah sai da aminci Allah su tabbata gare shi ke cewa fa alfa dhalika umma isma'il wa hiya tuhibbul insa sai ko kuma tuhibbul unsa bi ma'ana sai hakan ya dace daidai lokacin da ummu isma'il tana neman wanda zai na ɗebe mata kewa saboda ta gaji da zama ita kadai fa nazalu wa arsalu ila ahlihim fa nazalu ma'ahum sai suka sauka a wannan wajen kuma suka aikawa eh, ɗan uwansu wanda suke can asalin garinsu wanda shine yaman kansu zo su zauna tare da su a wannan wajen hatta idan إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم هسي هسي دا إذا ما أكسامو magidanta a wannan wajen kuma ana aka samu wasu gidaje yadda mutane sun yawaita kenan har sun gina gidaje sun zauna shi ma nabi isma'il ya riga ya taso ya zama matashi ya kuma koyi larabci daga wannan wa'annan mutane din na jurhum wanda ya shahara za ka ga wasu daga cikin malamai suna cewa awwalu man ta'allama al-arabiyyata isma'il ko kuma awwalu man takallama bil arabiyyati isma'ilu alayhi salam za ka ga malamai suna cewa farkon wanda ya fara magana da yaren larabci shine annabi isma'il to ya za a yi a ce wannan magana din bayan shi ma koya yi daga jurhum wanda asalinsa ba balarabi ba ne yana yaren siryaniyanci ne ko kuma ibriyanci wanda annabi ibrahim yake magana da shi to al-imam ko kuma al-hafiz a cikin littafin sa'udatul qari yake cewa qala ba wa fihi tad'ifu tabdu'ifu li kauli marrawa annahu awwalu man takallama bil arabiyya yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisi din yana nuni akan raunin maganar da ake cewa annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara magana da larabci wa qa'a zalika عند الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ أول من نطق بالعربية إسماعيل hadisi أنسى من a wajen أوجم الحاكم أتكم مستدرك yana cewa farkon wanda ya magana da yaren larabci shine annabi ismail to wasu sai suke ganin wannan wannan asar din ko kuma wannan hadisi din mai rauni ne saboda shi wannan hadisi na bukhari sai al'aini yake cewa qultu laysa fihi tad'ifu dhalika li'anna al-ma'na awwalu man takallama bil arabiyyati min aulad ibrahim yake cewa wannan wannan wannan hadisi din baya rauna baya rauna ta wancan magana din kuma baya cin karo da ita saboda abin da ake nufi shine farkon wanda ya fara magana da larabci daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim shine Annabi Isma'il ba ana nufin a baki ɗaya duniya ba ehm, annabi malam ko kuma ibnu abbas ya ci gaba da faɗa mana yake cewa wa eh, وسب, وسب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب sai annabi ismail da ya taso ya zama matashi ya burge su saboda jarumtarsa da kuma kaifin hankalinsa falamma adraka yayin da ya balaga zawwajuhum ra'atan minhum sai suka aura masa wata mata daga cikin su wa matat ummu isma'il sannan kuma mahaifiyar annabi isma'il ta rasu faja'a ibrahim ba'da ba'da ma tazawwaja isma'il yutali'u tarikatahu sai annabi ibrahim ya zo shi bayan shi annabi ismail ya riga ya yi aure sai annabi ibrahim ya zo yana so ga abin da ya bari a makkan nan falam yajid isma'il to da ya zo shi sai bai sami annabi isma'il ba a gida fasa'ala imra'atahu anhu sai ya tambayi matarsa a kansa fa qalat tace kharaja yabtaghi lana ayya fita yana nema mana abin da zamu ci ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم يتنبيت كان رايوسو دكما حال دسكيتكين رايوة فقالت نحن بالشرغين سيتتي مسو أي ستتي النبي إبراهيم أي منا تكين وني شر منا تكين شري دمون حالي نحن في ضيق وشدة منا تكين سنن رايوة فشكت إليه تكيما سكوكا حال دسكيتكي قال سي yake cewa fa'ida ja a zaujuki faƙra'i alaihi salama wa ƙuli lahu yughayyiru atabata babe sai yake cewa idan mijinki ya zo annabi ibrahim ke ce mata idan mijinki ya zo ki masa sallama sannan kuma ki ce masa ya canja dakalin kofar gidansa ko kuma ya canja dokin kofar gidansa falamma ja isma'il ka annahu anasa shay'an annabi isma'il da ya dawo sai ya ga alamar kamar wani ya shigo gidan faƙal hal a kummin ahad sai tambaye ta shin akwai wanda izo qalat na'am sai ta ce eh ana shekun kaza wa kaza wani wani tsoho ya zo mana ko kuma wani dattijo ya zo mana mai sifa kaza da kaza fa sa'alana anka fa akhbartuhu ya tambaye ni a ina kake na bashi labari sannan kuma ya tambaye shi kan mu na bashi labari kan cewa muna cikin kunci da kuncin rayuwa sai سي Isma'il ya ce mata. fa hal awsaki bi shay shin ya baki wata wasiya ya faɗa miki wani abu ki faɗa min qala na'am sai ta qalat na'am sai ta ce eh amarani an aqra alayka as-salama wa yaqulu ghayyir atabata babik ke cewa ya umarce ni maka sallama sannan kuma yana ce maka ka gyara ko kuma ka canja a dokin kofar gidanka قال سأل النبي إسماعيل متى ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك sai yake ce mata ai nan babana ne mahaifina ne wanda izo din kuma ya umarce ni na rabu da ke ya ki tafi don haka gidanku na sake ki wata zawwaja minhum ukhra sai annabi isma'il ya auri wata mata din a cikin su a cikin wa'annan jurhum din falabisa a ibrahim ma sha Allah thumma atahum sai annabi ibrahim ya ƙara jimawa bai dawo gare su ba sannan kuma daga bayan nan ya ƙara zuwa falam ya jirhu da ya ƙara dawowa ɗin nan ma bai ƙara haɗuwa da annabi ismail a gidansa ba ya tambayi matarsa shin ya suke ciki a ya rayuwarsu ya me suke ci ya rayuwarsu da sauransu sannan ta ce masa ai suna cikin alkhairi da kuma walwala da falala ta Allah subhanahu wata'ala ta yabo ta yabo ta yabi Allah subhanahu wata'ala ba ta kai kuka gare shi ba sai yake yake tambayar ta ma ta'amukum yake tambayar ta me kuke ci qalat lahma qalat lahmu qala fa ma sharabukum ma sai annabi ibrahim yake tambayar ta me kuke ci sai ta ce masa ai nama muke ci da kuma ruwa shine abincin mu kuma shine ruwan mu qala sai annabi ibrahim yace allahumma barik lahum fil lahmi wal ma Allah ka musu albarka a cikin wannan nama da ruwa din da suke ci قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yakul lahum yawma idin habbun a wannan lokacin ba su da kwaya bi ma'ana ba su da abinci wanda yake na kwaya kamar shinkafa su gero da sauransu ba su da wannan a wata riwayar a wata riwayar manzo Allah yake cewa da a ce suna da wannan tsirrai din ko kuma da a ce suna da abubuwan da ake nomawa da ya musu addu'a a kanta al'imam faki hani a cikin eh, abin a cikin littafinsa ya kawo ta riwaya daga abijahan abijahan bin hudaifa yake cewa eh, cewa da a ce annabi ibrahim ya same su suna da kwaya ko shinkafa ko wani abu da ya musu addu'a akan ta allah ya musu albarka kan wannan shinkafa ɗin ko kan wannan kwaya ɗin da makka ta zama gari wanda ake noma a cikinta to amma saboda mai musu addu'a ba sai zama maka ba a yin noma a cikin ta irin noma irin na abubuwa wanda suke kwaya sai dai a kai musu sannan sai ibnu abbas yake cewa qala fa huma la yakhlu alayhi ma ahadun bi ghairi makkah illa lam yuwafiqa wannan nama da ruwan babu wanda zai kadai ka da cin su face sun bashi matsala a cikin shi bi ma'ana ah, in mutum ba a a makka yake sai zama yana cin nama da ruwa a matsayin abincinsa to wannan babu wani abu saboda Allah ko kuma saboda annabi Ibrahim ya yi addu'a Allah yi albarka cikinsu to in ka ci su suka zama su ne abincinka su kaɗai to ba za su maka komai ba amma idan a wajen makka kake sai zama ka sanya nama da ruwa kawai su kake ci to za su baka abin da za su baka matsala kamar yadda shi ma wannan imam al-fakihani a cikin ita riwayar nan ta abi jaham yake cewa fa ya abi yaqulu isa ahadun kulu ala al-lahmi wal ma'i bi ghairi makkah illa ishtaka batnuhu babu wanda zai eh, kaɗaita da cin nama da ruwa ya zama sune abincinsa kullum kuma ba a makka yake ba face sai cikin shi yayi ta yin ciwo ko kuma ya samu matsala a cikinsa wala amri da wajada indaha habban la da'a fihi bil barakati wa kanat ardu zar'i yake cewa na rantse da Allah da a ce annabi Ibrahim ya tarar da suna da abin da yake kwaya to da yayi addu'a akan wannan kwaya din da kuma Makka ta zama kasa wanda ake noma a kanta قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام سأل إبراهيم يتي متى إذا مزنك يازو كي كأبنا masa sallama ويمريه wa murihi yuthbitu atabata babi sannan kuma ki umarce shi kan cewa ya tabbatar da dokin kofar gidansa yayin da annabi isma'il ya dawo ya same ta sai take faɗa masa ga abin da ya faru kuma ga abin da shi wannan dattijo din ya faɗa mata har dai zuwa ƙarshen wannan eh, kissa din a karo na uku kuma da annabi ibrahim ya ƙara dawowa sai ya tadda annabi isma'il a gida yake cewa sai suka aikata kamar yadda mahaifi da ɗa suke yi idan suka haɗu bayan lokaci mai tsayi ko dai su zauna suna ta labari ko kuma wannan ya rungume wannan da sauransu sun maƙala isma'il sun ya isma'il bayan sun zama wannan eh, a labaran abin tun lokacin da suka rabu zuwa wannan lokaci din sai annabi ibrahim yake cewa annabi isma'il ya isma'il ya kai isma'il inna allaha amarani bi amri Allah ya umarce ni da wani umarni qala fasna ma amaraka rabbuka sai annabi ibrahim ko annabi isma'il ke cewa ka aikata ah, ah, abin da ubangijinka ya umarce ka da wannan yana ƙara ce yana ƙara nuna mana ma'anar kaulullahi ta'ala falamma aslama wa tallahu lil jabin ma'ana babu wanda ya kai annabi Isma'il da kuma shi annabi Ibrahim mai kauya ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da shi annabi Ibrahim ya ce masa Allah ya umarce ni da wani abu sai ya ce to ka je ka aikata bi ma'ana bai ma bujuro masa cewa zai taimaka masa ba a'a tunda umarnin Allah ne kuma shi aka umarta kawai ya je yi sai annabi ibrahim ya ce masa wato tu'inu ne shin za ka taimaka mini qala wa ka eh sai annabi isma'il ya ce to zan taimaka maka tunda ka nema qala fa inna allaha amarani an abniya hahuna baitan sai annabi ibrahim ya ce allah ya umarce ni na gina wani gida a wannan wani daki a wannan wajen wa ashara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha yayi ishara zuwa ga wannan tudun da yake kusa inda a rijiyar zamzam take wanda shine ɗakin allah na yanzu قال فعند ذلك فعند ذلك رفع القواعد من البيت فأولا لوكة نيسك جنا لكن الله سبحانه وتعالى فجعل فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني سي النبي إسماعيل يكسن تينا كاو ودوزي شيكما النبي إبراهيم ينا جنا ونن تأكيدا حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه هل لوكة دا جن يدني sai annabi isma'il ya kawo wa annabi ibrahim wannan dutse da muke gani wanda yake nan makamu ibrahim inda ke sai masa makamu ibrahim inda idan mutum ya gama tsawafi zai je bayan sa yi a guda biyu to sai annabi isma'il da ya ga ginin ya yi tsayi sai ya ɗauko shi ya ajiyewa babansa annabi ibrahim ya kasance yana taka shi yana ci gaba da gini wa huwa yabni wa isma'il yunawilu al-hijara shi annabi ibrahim yana ginawa shi kuma annabi isma'il yana bashi duwatsu fa huma yaqulan lokacin suna yin wannan gina din suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana wannan aiki da muke yi innaka anta samiul alim lalle Allah kai mai ji ne sannan kuma a masanin halin da bayin ka suke ciki qala fa ja'ala yabniyani hatta yadura hawla albayti wa huma yaqulan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim sai ya zama suka ci gaba da wannan gini din suna zazzagaye ɗakin Allah din su gina bangaren nan su gina bangaren nan suna faɗin wannan aya ya Allah ka amsa mana lalle kai mai ji ne sannan kuma masani to haka annabi ibrahim da kuma annabi isma'il suka gina ɗakin Allahu subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuka ji a wannan riwaya da to saboda lokaci mun wuce lokacin ma da muka muke karatu za mu tsaya annabi idin bi ta'ala gobe idan muka zo za mu ba da labari a takaice ta wannan kabila din ta jurhum wanda suka zo suka zauna tare da mahaifiyar annabi ismail daga ina suka zo sannan kuma menene ya faru bayan eh, yadda annabi ismail ya ci gaba da shugabantar ita wannan makka din haka ne 'ya'yansa suka ci gaba da shugabanta har ne mulki ya zo ga su shawa? da abin da ya faru abin da ya sauwaka ne bi idinillah duk zai zo gobe bi idinillah Allah ya amsa mana Allah kuma ya dakatar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in